أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن wa وصلى الله ni nasiru yusuf gawuna mataimakin gwamnan jihar kano kuma ɗan takarar gwamna a jam'iyyarmu ta apc a zaben 2023 ina godiya ga allah subhanahu wa da ya ba mu iko ya ba da dama a kai zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa da sauran 'yan majalisu na tarayya kuma aka kammala muna godiya ga allah da nasarar da ya bamu inda ɗan takararmu alhaji bola ahmed tinubu ya samu nasara a zaben da aka gabatar na shugaban ƙasa muna godiya ga dukkan al'umma musamman 'yan jam'iyyar mu ta apc suka fito aka yi dafifi aka yi zaɓe kuma inda allah ya zaɓi ɗan takararmu a matsayin shugaban ƙasa ina so in yi amfani da wannan dama mai kira ga al'umma da a fito a zaɓen gwamna mai zuwa wanda za a yi ran sha ɗaya ga watan uku na shekarar 2023 na kuma so ja hankalinmu kamar yadda allah yi wannan allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so saboda haka na kira da a yi zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali a yi zaɓe cikin yanayi mai kyau allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so muna addu'a idan allah ya kaddara mu ne allah ya riko da hannayenmu na ƙara yin addu'a ga allah subhanahu ta'ala da ya ba jihar zaman lafiya da ƙasar mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa